wannan ai ba yau aka fara ba dama yawan jakadu a waje masu kula da ƙasanmu Najeriya yakan dogara ne ga arzikin ƙasa domin nauyin da ke kan jakadiya a waje yana da yawa bai kamata ka ɗauki tsumman riga ka fito da shi ka je ka nuna arzikin gidanku ba ko da zamanin da shekara 20-30 baya ai ba duka aka cika ba da jakadu saboda rashin kuɗi akwai fa jakadun da har karansu ake kaiwa ko akan musu biya kudin hayan gidan da suke ciki ba. Yanzu malam abu ya canja, Najeriya kanta ma ta canja domin kasan ya kawo lokacin da ya kamata mu yi tunani da abin da muke samu da abin da za mu kashe. Ni na tabbata dalili kenan da shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari tun da dai an zo ana neman a kyautata ta talakawan. Hmm. Ba mu ƙoshi ba menene na kaiwa waje, ni ban ga laifin ba. Kana ganin cewa a matsayin Najeriya ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka kuma ta farko mafi yawan al'umma a wannan nahiya ba wata kasawa ba ce ana yi ne don gasa da wani ba ana yi ne don a samu amfani akwai kasashen da duk girman su bai wuce local government daya a nigeria ba amma kasa ce menene muhimmancin aje a ɗauki cikakken jakada a kai shi akwai abin da ake yi jakada ɗaya daga nigeria yana iya rike ƙasa uku ko hudu duk wani abin da ya faru aka yi shawara da wanda ke kula da ƙasa mafi yawan manyan jakadu haka suke ko su ma manyan ƙasashe kamar su amerika da ingila da faransa su italy ai ba duka suke da ofishin jakadu a duniya ba ni ban san menene dalili ba a riga an tura mutane ba amma ni a tsammani na wannan gyaran Najeriya da ake so a da kuma canjin nan da muka kawo menene canji a ƙara a rage akwai wani abin da ake kiransa rationalization da turanci in kaga inda ya kasa ka ƙara don a samu ingancin wurin in ragewan shine daidai sai ka rage bai yi tsammanin za a ba mu shawara don kawai alfahari don neman girman kai mu babban ƙasa mai kuɗi to ina kuɗin kasancewar wakilan ƙasa a ko'ina cikin ƙasashen duniya ma'ana jakadu ko kuma ƙanƙancewarsu wani matsayi yake kai ƙasa ko kuma maido ta baya a cikin takwarorinta menene ma aikin jakada a ƙasa waɗansu suna nan babu bacci don ayyuka da yawa akwai 'yan kasuwanmu masu zuwa akwai bukatun wannan ƙasa a ƙasanku kuma kuna da bukatu a ƙasansu idan ka je ka bude babban ofis na jakada ka kyauta amma ina amfanin wanda in aka ce kai ne jakadan kaza to daga ran da ka je aka yi maka bukin an karbe ka ka je ka zauna fa in banda zuwa a shati a ci abinci menene ma amfanin ku ɗauki kuɗin ku ku zo ku sayi gida ko kuma ku ɗauki hayan gida kuɗi mai yawa ku biya don kawai a rika ana da jakada. To madalla ambasada Yahaya Kwandi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar.